akbar Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗannan da Allah zai taimake su saboda sun taimake shi ga irin siffarsu Allah ya ce allazina in makkannahum fil ardi su ne waɗanda in muka ba su mulki a bayan ƙasa muka ba su ƙarfi a bayan ƙasa iko ya koma a hannunsu a kamo salata za su tsai da sallah jama'a tsai da sallah ba wai yin sallah ba kawai kana yin sallah kana yin ta akan lokaci kana yin ta a cikin jama'a kana yin ta yadda aka ce zuciyarka tana ta'allake da masallacin tana ta'allake da sallar ko kuwa kana yi ne kawai saboda cikon lokaci kana yi ne saboda baka da abin da za ka yi a'a za ka je ka zauna masallaci tun kafin lokaci amma ka iya sallar ko ku har yanzu dan dunguruma kake yi har yanzu akwai masu sallah dan dunguruma wani in ya fara sallah sai ya gaji zai yi sallama in aka ce raka'a nawa kai ya ce yau ba dai yayi ba kai e eh, wuta zaka je saboda hadisi sahihi wanda ya zo cikin bukhari da abu dawuda huzaifatul yamani ya ga wani dattijo yana sallah Keket yana tsatsagen kuciya ya ce baba shekara ka nawa kana irin wannan sallah ya ce shekara arba'in ya ka arba'in baka taɓa yin sallah ba ya ce kuma da ka mutu kana yin wannan sallah da baka shiga aljanna ba wuta zaka jama'a kowa ya je koyi sallah banza Allah ya ce sallo kama muni usalli ku yi sallah yadda kuka ga ina yi shin kuna yin sallah irin yadda manzon Allah ya yi wadda ta zo a cikin alkur'ani da sunna ko ku kawai kuna yin sallah ne a bisa mazhabin malikiya da mazhabin shafi'iyya da mazhabin hanabila da mazabin ja'afariya ma'ana ba kwa yin sallah a bisa yadda manzan Allah ya karantar da sahabbai wanda saboda kaiwa matuƙa sai da manzan Allah ya zan yana hawa matakala farko ta mimbari yana yin sallah a wannan halin ya kabbarta ya karatun fatiha da sura ya yi ruku'u ya ɗago daga ruku'u sai sauka daga kan mimbarin sai sujuda a ƙasa in ya taso raka'a ta biyu haka zai ta uku ta hudu har ya sallama sai kuma ya hau kan mimbarin ya ce jama'a na yi wannan sallatawa a kan mimbari ne don ku hangi yadda na yi kuma don ku sanya ake sallah a kan mimbari in ta kama sahabbai har taron karawa juna ilimi suke yi workshop da conferences taro na karawa juna ilimi akan me akan sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu humaidin sa'idi ya tara sahabban manzan Allah ya ce duk na fi ku iya sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce me yasa kai baka riga mu musulunta ba kai baka fi mu zama da shi ba kai baka fi mu karatu ba matashi da kai cikin mu ga abu kata da babban malamin fiqhu dattijo waɗanda su ne musulunta farko a madina ya ce duk da haka na fi ku iya sallah ya ce sai suka ce yi mu gani ya tashi ya fara sallah tun daga yadda ya tsaya a sallar tukuna kafafuwan shi ya miƙe su zara-zara suka fuskanci alƙibla ba wai wannan kafa ta kalli gabas maso kudu wannan maso arewa kamar gola zai tara kwallo ba yaya ya ɗaga yatsun shi ya ɗaga yatsun shi zara-zara suka fuskanci alƙibla abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya a sallah sai da suka sa ido suna kallon shi yana idar da sallah ya sallama ya ce yaya sai suka ce sadaqata kai gaskiya haka za na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya salli haka manzon Allah yake yin sallah wannan hadithi ne sahihi al-imamu ahmad abu dauda tirmidhi nasa'i ibnu maja baihaqi dara kutuni duk baki ɗayansu sun ruwaito wannan hadithi. na ɗaya kenan